قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يا كي wannan manzo kace ya ku mutane ni manzon Allah ne gare ku gaba ɗaya, ku da waɗanda ba larabawa ba, wanda shi kaɗai ne yake da mulkin sammai da ƙasai, babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi, tsarki ya tabbata a gare shi, yana raya matattu yana kashe rayayyu ku yi imani da Allah ya ko mutane ku yi imani da annabi Muhammad manzonsa wanda baya karatu baya rubutu kadai ya zo da wahayi ne daga ubangijinsa wanda ya imani da Allah ya yi imani da abin da aka saukar masa da abin da aka saukar wa annabawan da suke gabaninsa ba tare da rarrabewa ba ku bi shi a cikin abin da ya zo da shi daga ubangijinsa don fatan ku shirya zuwa ga abin da yake masalahar ku ne a duniya da lahira yayin da Allah ya ambaci abin da ya ambata game da banu Isra'ila na bauta wa dan maraki sai Allah ya ambaci cewa a cikinsu akwai al'umma da suka saɓa wa waɗanda suka bauta wa dan ya ce